mata filin mata masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawarar studio kalangu mai lakanin hilin mata Filin mata shiri ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban wanda suka shahi rayuwar al'umma ta yau da kullum musamman ma rayuwar ɗiya mata ta da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Yau za mu taɓo batun damawa da ɗiya mata a cikin zaɓuka maudu'in na wannan maraicen zai karkata kan shigar mata da ɗiya mata a cikin siyasa. Menene ƙwarin gwiwar su da kuma matsalolin da suke fuskanta? Bana matasa sun taka rawar gani sosai a cikin al'amura na siyasa na ƙasar Nijar domin sun nuna ƙwazo kwarai da gaske a bangaren aje takara a cikin zaɓuka da ƙasar Nijar za ta fuskanta nan da 'yan kwanaki insha Allahu. Tun lokacin da ƙasar Nijar ta rungumi ta farkin demokradiyya shekara ta tara matasa ke ci gaba da kawo nasu ƙoƙari a cikin tafiyar. Sai dai wato matasan na ganin cewa magabatan 'yan siyasa ba sa ɗaukan al'amuran nasu da muhimmanci idan sun samu galaba. domin shawo kan wannan matsalar yau da 'yan shekaru an gano cewar matasa 'yan mata sun shiga siyasa gadan-gadan domin kare hakokinsu Wani dalilai ne suka sa 'yan matan shiga cikin tsarin na siyasa menene kwarin gwiwarsu wani irin matsaloli ne matasan ke cin karo da su wa ke tallafa ma matasan a fannin kuɗaɗe domin aji takara domin samun amsoshin waɗannan tambayoyin da ma'o'insu da za su biyo baya a cikin shirin wato muka gayyato muku a nan cikin ɗakin magana na studio kalangu da mamman awal matashi ne wanda yake a cikin kungiyar nan ta matasa masu nazarin kan al'amuran siyasa da kuma diplomasiya barka da zuwa muhammad barka hajiya muna tare da fatima sahabi ta from patriotica ppan ifrikiya barka da zuwa fatima a can kan waya muna tare da 'yan mata didi adam ta pendes tarayya didi salamu alaikum kina sauraron mu wa alaikum salam madalla mun gode ga baki da karbi wato goron gayyata na filin mata na studio kalanguni hawa usman nake mana barka da zuwa Madalla domin shiga cikin shirin gadan-gadan za mu fara da ku Muhammad Awal wanda kake a kungiyar nan ta matasa masu nazari kan al'amuran siyasa da diplomasiya. Wani irin bayani zaka mana dangance da damawa da matasa musamman ma 'yan mata a cikin al'amura na zaɓe na shekara 2020-2021. yawa barka ina godiya da wannan gayyata tukunna mhm. ina gaida jama'a na wannan wato cewa studio kalangu game da tattaunawa muhawaran da za mu yi yau ah, abin da ya fuskanci misali mace ba bakon abu ba ne sanin cewa nan nijar filin mata kuma yanayin da mace matsayinta yake cikin harkokin tafiyan gwamnati ko kuma harkokin tafiyan duniya ga baki daya mhm. a yau abu ne da yana hidda an kredewa cewa ana rubutu ana magana sosai saman participation de la femme mhm. cikin harkokin siyasa da abin da ya yi damawa da mm. mata al'amuran siyasa mhm. eh kuma na eh, game da recensement da aka yi an ga mata sun yawa yan muka duba misali matasa da cewa mata abi ne da yake da tarihi tun cikin duniya a farin mutane ne da ba su son shiga cikin cikin harkokin siyasa tun daga amerika ita kanta zuwa kanada har ma europa hatta zo nan wajen mu. matasa a koyaushe ana tambayan su ana musu bayani dan me ba ku son shiga siyasa dan me ba ku participate shi suna cewa saboda da mun yi da mun yi ba duk guda ne mhm. saboda su masu jagorancin mu mutanen sun san kansu za su yi muku alkawari ba su kama za su yi muku kaza ba su kama menene amfanin yanzu eh, siyasar da za a ko da mm. sun yi ba aiki da abin da suka yauwa ba aiki da shi shi haka ne har wasu daga nan france aka samu wata kungiya da ta tashi matasa suka bude parti politik su suka samu tallafawa suka soma daga fannin komin tukunna yauwa mm-hmm. da'ira har suka samu yanzu an ba su postin kama conseiller cikin komin mm-hmm, haka kenan an fara daddanna da su an fara tahiya da su cikin abin mm-hmm. abin ba kasan mu ɗaya ya shafa ba har matasan na kawon kuka cewa dan me ake cewa wai minister de la jeunesse et des sports kenan minista mai kula da matasa da motsa jiki eh, kenan wannan kirari ma yana dan kaskanta sunan ah, matasa cikin tafiyan harkokin gwamnati so mhm. suke a ba ma matasa plus de responsibility kamar a ce eh, matsayi kamar a ce an ba da minister de jeune et de la défense par exemple mhm. kuma a sa matashi shine ke tahiya da shi mhm. in muka shigo nan wajen mu contest hajiya abin shi ma duk yana da tarihi ne duk yana daukan wa'annan abubuwan da na na faɗi mhm. kuma a yau za mu ga mata musamman matasa don me suka hito suka shiga cikin tafiyan siyasa saboda sun gaji da alkawarin da ake ɗauka ba a cikawa suna gani so suna iya kawowa sanje cikin wannan tafiya. Mun sake dawowa kanka Muhammad Awal. Didi kina tare da mu a can kan layi. Didi salam mhm. alaikum. Wa salam. Shin wani irin kokari ne kuke gani kamar shirin wanda ya magabata suka yi a da? Kamar ya kuke kallon shirin nasu? Oh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni ina cin siyasa tun 2009. Tun 2009. Mhm. Ni na cikin partin da tarayya partin mhm. kowa. In eh, an an cira ƴan mata cikin parti sai saboda taro a samu wasu su short da zanuwa su zo mutane su kalle ba waki gaba ba. Ba a kai su inda za su zamna su yi aiki don ci gaban kasa. Mhm. yanzu in mun dauka mutane suna ce matasa matasa in ana ce matasa matasa ana hada ne matasa maza da matasa mata a lokacin in an ce matasa mutane sun yi so su gani maza da su gani yan mata to me yasa haka shi yasa yanzu ina cikin wasu sensibilisation sur la participation de la jeune fille en politique mm. shin kina iya gaya mana a yanzu wani hali ne ake ciki bisa wannan wayar kan da kike yi su matasan shin a ganin ki sun gane sun gane tun da da damansu su sun fahito su yi resire kaf da electoral sun zo su amsa takardun su na zaɓen na ce na ina ce alhamdulillah matasa mata sun gane sun gane da su ma suna da durwacin contribution in development in Niger. Didi mun sake dawowa kanki. Mhm. Mhm, insha Allah. Fatima Sahabi ce shugaba ta wato From Patriotic Ifrikiya. Shin a ganin ki 'yan mata a suke domin shiga cikin siyasa gadan gadan? Eh, salamu alaikum wa rahmatullah. Na gode hawa da kika bani wannan dama. Ta in zo in kawo nawa kowa gudunmuwa bisa ga wannan muhawarar taku kahin in ba da amsa bisa ga tambayar da kika yi mini ni shugaban parti panafricanist ifrikiya ce ta da ke cikin front patriotic partin mu mamba ne na front patriotic mm-hmm. wannan tambaya da kika yi vraiment tana da muhimmanci domin kamar yadda wannan abokin muhawarar ta ya hodi mhm. a da lalle ba mata kaɗai ba matasa ba su ba siyasa muhimmanci ba kuma wannan yana kumshe ne cikin al'adunmu tarbiyya ce da aka yi muna tun iyaye da kakanni inda manya suke yaro bai ya zawa mhm. to zuwa zuwa sai muka ga kamar 'yan siyasa ma wasa da hankalin matasa ne suke in aka ɗauki fannin shawara ba a dama da matasa amma sai in aka ce za a wani zanga-zanga ko za a zo a yi wani abun da zai kawo cikas lokacin nan ne 'yan siyasa ke kwatanta ma matasa da ke ana son aiki da ku amma ga abun da za ku zo ku yanzu akwai wata zanga-zanga da aka yi tsibirin maradi har yanzu akwai matasa da ke cikin gidan kasu da har bisa ga yanzu ba a hiddo su ba kin gani an yi amfani da su yanzu an manta da su yanzu matasa sai suka gano da yan siyasa wasa ne suke da hankalin su kaka ya kamata su yi su da kansu ne ya kamata su shigo da karhi a dama tare da su surtu 'yan mata 'yan mata ko a yanzu sevir a yanzu ana samun 'yan mata da yawa da suka shigo cikin harkar siyasa ko a yanzu ma mhm. sauran 'yan mata da ke siyasa an ɗauke su kamar matan banza tun da dibin ake yi duk mace da ke siyasa mace banza ce mace ce da kowa ke iya ma'amala da ita ba su da kare mutuncinsu ne ke sa wasu mata suna baya-baya da harkar mhm. siyasa mai da yake an yi wayar da kai da yawa masha allahu ko mu lokacin da muna alternative espace citoyen mun yi ƙididdiga bisa ga menene ke hana hana matasa da mata shiga harkar siyasa mun yi wayar da kai da yawa fi sibilillahi surtu in kika ɗauki mu a wajen mu from patriotic president in ma na from patriotic in kika gani matashi ne ana iya a ce matashi ne mhm, mhm. kuma shi ya ba da ƙoƙari bisa ga a ce matasa mata da maza sun ba da ƙarfi bisa ga harkar siyasa domin a cikin nijar in kika ɗauka kamar yadda waɗi mun kowa yawa matasa sun yi yawa to kaka za a nemi ci gaban kasa su matasan nan ba a dama tare da su ba yiwuwa ne kuma idan ba su shigo tun yanzu ba suka gane menene tahiyar siyasa take ciki menene tahiyar siyasa ta kumsa ciki kaka za su zama manyan gobe domin su tahiyar da kasa ga ta ci gaba bai yiwuwa sai a yi ta koma gidan jiya to kin ga yanzu gashi har aka fara samun ma cikin 'yan matan siyasa wasu sun huto kandidat wasu sun aje takara takara na su huto kwansila na, na gunduma ko na, na jiha mm mhm, mhm. -hmm, mm da wasu ma suke neman takara ta 'yan majalisa kwarai ku akwai mhm. to kin ga tunan an fara ci gaba domin kanunsu sun fara wayewa kamar yanzu a cikin wannan tahiya fatima wani irin matsaloli kuke cin karo da su matsaloli suna da yawa don ke gani yanzu a matsayina na, na president in party yawa ma na iya zuwa su ce muke ke ba kowa ba baki da kuɗi kaka zaki takara kuma a haka in kika ce zaki takara kaka mijinki zai iya zama tare da ki kuma ba don komi ba ne ba wai don abun zai faru ba ne ba don asarar da ke don asare ki ne kaki domin ki bar su su su shiga gaba ke ga matsala ta farko ta biyu akwai matsalar kuɗi wannan tana da akwai ta wanda 'yan mata da ba wani babban matsayi ba gare ki a ce ga ki kina da kuɗin ki na zaki kamfe ke ga wannan muna da matsalar shi surtu dai na kuɗin nan du wannan abun da muka yi na wajen tsawon shekara uku ko hudu da muke kokowa siyasa kuɗi da muke samu ba wani bane yake muna tallafi tsakaninmu ne dala biyu dala ishirin dala goma muke tarbata muke activity kuma ko yanzu kamfani da za mu yi haka ne zama. yo ai shi nake akwai a bangaren kamar siyasar jam'iyyar taku akwai wani asusu da ake doka ana ba 'yan takara don su ji daɗin yin kamfen. asusun suwaye suke yin shi. Kuke haɗa shi. To, kenan dai magana ta tana nan. Asusun mu ne muke ajiya dala biyu dala ashirin ko nawa ka kawo shi ne za a sa cikin asusun. Idan lokacin kamfan ta yi ko mine ne ke gare mu da shi ne za mu. Saboda yanzu mine ne. Wa'anda suka fara siyasa tun harko su ne suka ɓata siyasa. siyasa yanzu in baka da kuɗi mutane kallon kama ba su to mu yanzu mun ce canji canji menene muna son mu waye ma mutane kai ko bar dibin kuɗi mai duk wanda ɗan siyasan da ya zo ya ce maka a ina son ka zaɓa min to menene program ɗinka wani tsari ka zo da shi wani tsari ka zo da shi na garinmu zai ci gaba ko a ce ƙasanmu gaba ɗaya za ta ci gaba idan kuka saurare shi in yana da tsari tsarin ya yi muku mhm. to ku zaɓe shi amma don mutum ya zo ya baka ɗari ɗan sabuni ɗan gishiri kuma gobe za ka wahala shekara biyar shekara goma ai an yi aikin banza shi ne mu canjin da muke so mu kawo na abar dibin kuɗi surtu yanzu da siyasa yanzu za ta wahala babu kuɗi ga ƙasa fi sibilillahi wanda kuka ga suna barazana da kudi to ai sai kai tambaya ka ji su sun yi kowa ne a ƙasa ko ko menene hanya mun sake dawowa kan ki wato Fatima mu koma wajen ka wato Muhammad Awal shin ana zargin matasa da san banza tura mm. suke ce ma facility mm. shin wani irin kalubale ne irin wannan al'amarin zai iya haifarwa ga matasan musamman ma idan aka ɗauki matasa 'yan mata da ke cikin siyasa gaskiya eh, wannan abu cewa matasa suna son banza suna son fasilite ko kuma eh, abin nan ne ba haka ne ke gani ba saboda mulkin ƙasanmu da muka ɗauka demokrasiya ce kuma demokrasiya tana sa kowa da kowa cikin tafiya ne babu karami babu yaro babu wannan kenan wa'annan mutanen da suke cewa matasa na son banza yalla suna da abin da suka sa gaba suka suke faɗin haka amma su san da cewa dai shi demokrasiya bai kamata na amfani da irin wa'annan batutuwa saboda farkon abin da ake gani cikin tsarin demokrasiya ai tsarin ne ƙasar mu ta ɗauka ko mm-hmm. kenan kowa da kowa yana cikin wannan tafiya musamman matasa ma a ce ma su ne ma eh, gimshiƙi cikin wannan tafiya saboda me saboda mu cikin ƙungiyar mu ƙungiyan matasa ne association agdp hmm? muna kawo namu gudurmuwa da muke bayani misali kamar akwai wata eh, tafiyan da muke yi a kowace sace muna poste saman su rezo sosiyo abin nan mhm, wayarwa yawa eh, eh, abin da muke kira demokrasi digital muna wayarwa da irin wa'annan batutuwa kawai don a kashe ma matasa jiki ne mu a ganin mu eh, saboda a yau su wane ne suka fi sanin bukatun cikin ƙasa matasa ne saboda su tsohi yau duniya ya kai lokacin da ta buɗu ne ta waɗu sosai misali in mun ɗauki yanzu harkan intanet suwa suka yi metrizin yanan gizo suwa suka yi sanin wannan fanni matasa ne kuma daga can ne eh, za a iya sanin abin da ɗan Nijar na wani jiha yake so ɗan jifa yake so ga kukan da suke yi ga abin da ɗan tawa yake kuka ga abin da ɗan cilaberi yake kuka saboda abin yau kowa na kuka cikin wannan abu kuma matasa sun yi shiga ciki sun yi sanin bukatun matasa ina ganin shi sa ne matasa suka hito yau suka ce dole ne shi an dama da su incin su ah, ne mhm. da ya kamata a ce an ceto mhm. madalla muhammad didi kina jin mu didi adam eh, eh, madalla shin didi wandalle ne suka sa kuka dawo daga rakiyar 'yan siyasa kuma za ku shiga cikin tsarin da kanku tun da adawa an san cewa matasa unhani ne ake da ku ba ku samu damar cewa za ku aje takara ba sai gashi an waye gari kun ce kuma kun huto ku aje takara shin me ne yasa kuka samu wannan eh, tunanin to mun gane da yanzu mu yan mata mhm. gobe za mu zama mata uwaye mhm. don continue ne mhm. ba mu iya mu zamna mu ke mu dakanta sai mu aure mun aihu sannan mu shiga yanzu dai labari ne muna so mu tashi ko da mu 'yan mata su tashi har mu zuwa inda nike su in ba mu yi magana ba mutane su san abin da 'yan mata suke so ya za su yi su gane. Yanzu yau Didi ke takara ce kuma matashiya 'yan mata. Shin kina iya gaya muna irin matsalolin da ke gani a halin yanzu dangance takarar kika dora? Akwai su da dama. Mm-hmm. tunda mutane kaman wanda da suka yi girma laifiwe suna kiran ki ce yan mata ce ya za ki yi ki dauke takara me za ki yi da akwai wannan matsala akwai matsalan kudi ya za ki yi ki sai ki kamfani ke da matasa ne baki da kudi wa zai yi finansan yanzu ke kina iya gaya muna kama da kika aje takara ta ina kika haɗa kuɗaɗen ki na ajewa to mu wajen mu farcin ce finanse mutane matasa su zo su yi muku goyon baya kawai ku kudin suna aje kawai aje takarar kudin zaka yi fatin ke huda tiya partiye ce finance partiye ce finance mun bangaren mu da ake bukata gare ku dai ku har takardu ku aje takara mu har da takardu mu mu aje takara. Mhm, mhm. mu tattara mutane la mobilization to kin ji wata hawa gara basa daga can wajen Fatima Sahabi shi me yasa ku a wajen ku partin naku bai da wannan cikakken halin ne da zai zo ko ku aje takarar ku kuɗi suna na ajiya ba ku je ku ci gaba da aiki a'a mu na mu tsari ne da muka muka raida da shi haka nan mhm, na kowa ya kawo tashi contribution na dama tare da kai yau in muka yi kwance muka ce a parti shi zai bamu to aka zo aka ci ikon ga parti sai yi shi da eh mu muka ba da kuɗi aka yi me amma ke ki tsaya wanga za a sa kika ɗauka asambile yanzu duk zaben da aka yi a yawancin dipitoti ba wai wanda mutane suka zaba bane yawancin su duka jekana yi ka ne jekana yi ka ne wanda ke da mutanen shi za a dakanta sai a ce a bari wanga shi za a cika ma da naki a cika mishi sai ya zo ya kuma yawancin in kika diba duk tsohin kanu ne sun yi retret ba su da wata ambition iyaka in kika dibi da ba in asambile abinda party ya ce dole shi zan bi ko da bai gyara kasa dole shi zai bi me ke kawo haka saboda na yi kwance farti komi shi za ya mini to mu ko mun ce a'a in dala ashirin gare ni zan bada ta domin na san na sa nawa kenan dole gobe in na so gayin magana za a saurare ni tunda shugaban farti ka san yadda ka sa taka jika goma haka na sa tawa dala ɗari kuma duk matsayin su guda domin matasa su ma su san da tun harko an sa su cikin tahiyar jam'iyya asusu ne yadda ake tambaya shugaban farti ya bada kai ma haka militan da baza haka ake tambaya ka ka bada mhm. saboda gobe dole za a saurara maka tunda kai ma ka bada taka gudunmuwa masha Allah madalla eh idan muka koma wajen ka malam muhammad awal mm. shin wani irin sauki ne matasa 'yan matan ke iya kawo wa mata kamar idan sun samu galaba a ganin ku wani irin cigaba ne za a samu wajen mata cigaban da nake gani za a samu mhm. na so tukunna da kamin wannan da na ga mace bana bata hito takarar shugaban kasa ba mm-hmm. gaskiya abin ya ba mu mamaki sosai saboda yadda muka ga maza da mata suka hito mm-hmm, mm-hmm. da abin amma ana cewa kashi 56 mata ne kawai suka yi abu mata suka goya ma mace baya su kadai kin isa kuna ci a cikin wannan daki mun yi muhawara <laughs> akan wannan haka wata mace ta ce <laughs> eh. ta ce idan ka ce wannan mata a matsayin da ake a ce su eh. kadai ma kadai su mm. je ma wannan macen da ta tahi eh. sai gashi an wayi gari babu mace ita takara to a wajen shugaban kasa yalla wasu dalilan da ba mu sani <laughs> ci gaban da nake gani za a samu game da wannan <laughs> mata sanin cewa su ne iyayenmu su ne 'yan uwanmu kuma su ne suka fi kula da musamman mu <laughs> sun yi ana gani sun yi kula da bukatun da gida yake so tukunna saboda mace ke ba she na zo eh, na yi generalize ba <laughs> mhm. kamar karamin mulkin mace cikin mhm. gida tukunna za a fara gani yadda rol da mace take irin abun da take a cikin gida nauyin da ya yawwa haka nake gani 'yan ta shiga cikin cikin wato siyasa har ta samu post de responsabilité mace na iya kama wannan yauni saboda cikin tafiyar mu muna yin promotion irin wa'annan HDP na promotion kuma muna sensibilisation game da wayan ma mata wannan tafiya su shiga cikin tafiyan siyasa saboda nan ne za su kawo wanku kansu a yau mata ba kawai nan za mu tsaya bariki yadda mata suke ba da mun shiga dan su komin ko kuma 'yan ƙauyuka za mu ga matan da ke ƙauyuka sun yi na birnin ma yawa sun yi yawa kuma sun yi su matsaloli ƙwarai ko mhm. cewa wato in mata su suka samu suka wayar da 'yancan mata ina ganin abin za a samu za a ma samu sauyi cikin tafiya saboda a yau duniya ga baki daya mhm. tafiya mun san ba maza ne ke yin wannan tafiya ba mhm. yadda yan jiktan fansai mai gai dare en grand nom ya tojo en grand femme kwarai ku aka ce inda ka ga namiji a tsaye to akwai babban mace tana nan bayan shi kwarai ku haka ne madalla wato malam awal ina ganin cewa a yanzu sai mu saurari shaidodin wa'ansu mata da samari da muka dauka dangance da wannan takara ta siyasa da matasa suka aji a cikin zaɓuɓɓuka musamman ma matasa su ne an rayuwar gobe su shiga siyasa su zo kusa ga tsohin nan su samu experience nan zuwa gaba su ne adda rike da Nijar kenan in ba su shiga bayanai ne harkoki yake yiwuwa tunda yanzu cikin abun ga ado ba a gani ko ina ne jin jin aikin ne ke bida matasan ne ke bida don saboda su taimaka su kai ƙasar su wuri mai nisa. To wani abu ne sabo a gare mu amma muna kira ga matasa su kawo tsauyi na tsarin ƙasa ba irin na manya waɗanda in sun samu sai su zamna sai mahaji turi saboda mu mun jima anan zama an jima ana ruwa kasa yana shanyewa hal yanzu matasa ba sa gani shi dai matashi in ya hau bisa ga iko ha ba ana abin kwarai ba za ta eh, za tunda dai lissafin nashi bai nisa ba kamar irin na tsoho in ya hau shi tsoho ko ta magana ta zo irin wannan ana dannewa a yi magana lissafi na manya amma yaro da wuya sai dai ma ƙara busa wuta. Matasa sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba, kuma ga rauni na rashin kuɗi ga matasa, amma sun gano cewa magabata waɗanda suka sa takara ba su na komai ba ba su ga komai a ƙasa ba hatta da aiki da suke neman a sa su an kasa sa su aiki kenan dole matasa su sa takara ramu. c'est mauvais ça montre notre incapacité bai kyau haka na nuna halin kasawar mu na hukunta laifukan da ke da alaka da turbar zaɓe bai dace ba a farko wani mutum ya tsunduma haka kawai ga yin farfagandin siyasa a kowane lokaci kuma ina cikin wa'anda ke buƙatar ganin an sabunta jagorancin siyasa a ƙasar mu mun yi imani ya waje ba a wa matasa wurin shin hakan na hujjanta cewar a bar matashi ko kuma in ce a zaɓi matashi ko da bai iya kawo wani auni na gari ba ga siyasar Nijar idan ana matashi kamata ya yi da farko a san hilin siyasa a bincike dausar da za a masa amma kash idan aka diba yau yanda zubin siyasar kasar mu yake ciki kamar dai matasa na fadawa ne kawai haka cikin siyasa ba tare da tun tashin farko ba sun nemi fahimtar siyasar kanta don haka yana da wuya alakanci gwanintar matashi tunda ba wani tabbas tabbas da ke nuna matasa sun aiwata siyasar yadda ya dace kuma ba kowane matashi bane ya kamaci a ɗauki madafan iko a bashi. sifanin pas n'importe quel jeune qui mérite d'être pouvoir. Madalla kun saurari ra'ayoyi tane daban-daban dangance wato da shiga siyasar ta matasa musamman ma'aje takarar ta ɗiya mata. Didi kina sauraron mu? Eh ina saurare. Kin shi ra'ayoyin jama'a da muka saurara a yanzu? Eh na ji. Aha to kamar mine da zaki hodi dangance da wannan ra'ayoyin abubuwan da suka ce? To ni na ji dai ra'ayin kowa da kowa suna da gaskiya. Mhm. Duka kin yaba da abin da suka ce? To, na yaba. Mhm. Na yaba. <laughs> Madalla Fatima mu dawo kanki kin ji abubuwan da mutane suka faɗa har ayon da suka bada. Shin wani irin tsokaci zaki akan haka? Ni zan yi tsokaci bisa ga wadda ta matasa lissahin su rauni gare shi ba su da dogon lissahin na da za su tahiya da ayyukan kasa. Wannan ban yarda da shi ba. Sabili da me? Mhm. Yau in kika ɗauka matasa da suka je lakwal mhm. suka yi karatu yadda suke tahiyar da ayyukansu ba su da rauni ciki in kika ɗauki matasa da ke kasuwa yadda suke tahiyar da sana'arsu suna rike da gidajensu ba su da rauni ciki kuma yau matashi in aka bashi matsayi yana tuni da in yayi lalan abu abun nan zai bi shi duk tsawon rayuwar shi kenan ya gano da anan yayi ma kanshi banna ne ba ma ƙasa kaɗai ba kenan zai gyara yayi abun da lalle sunan shi gobe zai shiga cikin tarihi me in kika ɗauki yau da cizo kamar yanzu da ɗazu da na ce miki wanda ya retraite aka ɗauki dattijo aka mishi matsayi kamar aka yi shi prefe idan ya tayi abin da zai samu ya aje gida ne yake nema ba abin zai gyara gari ba abinci ne zai nema tunda yanzu da an nan da in kika diba siyasar su ta neman abinci ce ba ta a zo a yi aiki na kishin ƙasa na tattalin arzikin ƙasa ƙasa ta ci gaba bane ba a'a siyasa neman abinci a lokacin matashi yau in ya samu matsayi gaba yake hange ke gani a nan muna da bambanci isa ga wanga mace gaba ita kadai take da wannan lissahi mutane da yawa sai su ga a matasa bai kamata su zo su yi siyasa ba yaushe aka aihe su ba su da wani dogon nazari or matashi yanzu shine yake da dogon nazari domin shine ake cewa ila do lavenir suna ce mana a ah, ku ne le Niger da demain to Niger da demain idan ba a kama mishi ba idan ba a sa shi gaba responsibility shi ba yayi assumption su kakane zai tafi yadda aikin shi gobe suna yin haka ne saboda ku yi da kurajen mu su sarar da ku mu hasa tahiya siyasa kullum mu bar su su ci gaba da yi sayar da kan mutu ne a iran ka wanda zai zo ya ci wurin naka kuma bai koya ba bai da wata experience sai dai a zo aita da dahe kenan kin ga kasata ta komo baya baya abin a ci gaba mun dawo kan ke fatima eh wato muhammad awalla ka saurari ra'ayoyin wa'anga mutanen me ya zaka ce dangance da haka na saurari ra'ayoyin su ya sha bamban daban-daban mhm. ah, da ni dai zan karawa abu ne da a da an ce matasa ba su shiga cikin tafiya ba mhm. yau sun shigo kuma na ji wasu na kuka abin alfahari ne ya kamata yi kenan an gano matsala ne mhm. yanzu ana so a kawo proposition a maganta wannan matsalar mhm. to yanzu kamar idan aka ɗauki fannin wa'anga da suke neman suna a kowanne suka nuna cewa lalle matasan ko da an ba su ba za su kai gayya ba wannan tunani ya kamata a ce eh, mutum da in kanshi yana da zuciyan kwarai ya cire wannan tunani cikin kanshi saboda an ce ce abin da baki yake furtawa shine yake cikin zuciyan wasu ina ganin masu amfani da wannan irin magana su ne zukacin su kenan hakan suna kamanta mutane da suke kansu wannan kamata mutum ya cire shi cikin tunanin shi ya san da cewa yanzu lokaci ya sanja duniya ta saki tunanin da ba shine na yau ba matsalan da ba shine ake fuskanta yau ba yau dole ne matasa she sun fito dole ne she an dama da su kuma dole ne she matasan sun yi madalla awal shin Fatima Sahabi menene kwarin gwiwar ku na kasancewa katangadan a cikin al'amuran siyasa a tahi da ku ko ta halin kaka. Kwarin gwiwar mu shine yawan mu. Yau mun gano da ke muna da yawa masha Allah kuma mun gano da ke muna da kuzari da hazaka ta yin aiki. Mhm. Kuma mun gano da tahiya ga ta ci gaban kasa ba ta yiwa ne a yi ta ba tare da mu ba. Domin mun gano da ke dole muna da tsokaci da zamu bada. Bisa ga kowane fanni in ki ɗauki fannin noma ne in ki ɗauki fannin kiyo ne in kika ɗauki fannin lahiya ne mhm. dole ne matasa sai an dama tare da su babu yadda za su yi kuma yanzu da muka gano da haka nan sai muka shigo ga gadan siyasa mhm. domin muna son tsohin nan mu maye gurbin su yanzu in kika ɗauka tun lokacin conference national tsohin fartin kullum manyan nan su dai ne ba a ba canza ba kuma kika dauka kullum kasan mu cikin matsalar da muka saba har yanzu ciki ne muke to shi menene matsala ba a samu aka rage wa'ansu matsalolin ba babu abun da aka rage sai abun da ya ci gaba ko dai a fannin matasa kuma menene menene yasa saboda mutanen nan kullum suna mai da matasa baya kullum suna mai da matasa baya har yanzu ba ku kai matsayin ba ku yi haƙuri ku bar sauri ku bar sauri shine sa har yanzu ba a cimma kan matsala ba me yanzu da muka gano muka ga da ba mun zo mun musu tsaye ba mun tamna idon akuya mun ce dole da mu za a yi ba za su samu ba tunda wasu ma in muka tai wata wurin reunion na siyasa yanzu ga siyasa take yanzu ga siyasa kai duk yara ne ashi me yaro yau ka kai shekara talatin shekara arba'in ana ana ce maka yaro tsakani da Allah ka shiga sahun manya kenan su su ne ba su nan ga ganin da suna tsuha a reality ba su nan ga ganin da suna tsuha mai mu suna ganin har yanzu yar muke yau in ba mu shiga gaba ba aka yi tare da mu kakane kasar ta mu za ta zama alhali ko kuna da ilimi wanda ya to kuka jaraba shi kuka gwada shi mhm. muna da halin mu yi muna da ilimi yau yanzu in kika dauki ma service ma'aikata ma'aikata in aka dauka in babu matasan da za su zo su bi aikin sau da kawa shi wannan babban ya tsuha ya kai retret wane na zai ramplasin shi babu shi yau in kika dauki ma fannin sarauta ce sarki dole sai ka kawo danka kusa gare saboda ya ga yadda kake tahiyar da abubuwa gobe ya dauki mhm. gado to dan me ta fannin siyasa ake cewa mun yi yara ko mun yi saurin neman matsayi dan saboda ko wani abu karkashi da ba su son mu gani siyasar su ta abinci ce ba ta ci gaban kasa ba ce ba mu kuma yanzu mun gaji da wannan kasan mu muke so ta ci gaba mhm. duk abin da zaka samu ka sa aljihun ka kan kadai ne ka yi ma me kasa mi ta samu a ciki kenan to kasa ko in ta ci gaba dole gudan al'umma ce za ta ji daɗi mhm. gudan al'umma ce za ta alfahari da wannan mulki da aka yi rayuwar gudan al'umma ce za ta yi yalwanta na ko gode madalla a yanzu kahin mu ci gaba sai mu saurari tarihin wata matashiya wadda ta shiga cikin takara ta neman kujerar majalisar dokoki cewa da uwar gidan na kadaure rashida muhammad na samu uwar gidan Daura Rashida Muhammad na samu ta kammala karatunta da lasisin sadarwa ita ce daraktar kamfaninta na sadarwa sannan kuma tana kasuwancinta ta share watanni shida tana siyasa bari mu saurari mafarin shigarta siyasa da kuma kalubalen da take fuskanta. To cikin harka tahiyar siyasa kullum da mata ake da mata mata sun ba da kansu kwarai cikin harkar siyasa sun kawo kokarin su kwarai amma yanzu da mu mun kawara ta 'yan sabon shiga mun shigo ta ne da anniya ƙananan kananan abubuwan da mun ka gani da cewa da yalla ba su yi ba da ya kamata mu kawo ƙari bisa kansu shine mu ƙara ba siyasan mata inganci ta zamanu da kyau kuma mu yi ta ba tare da an yi unhwani da mu ba kuma a ƙarshe babu wata riba babu wani wata takama da za mu iya yi kuma da ita. ita siyasa in za ka ta dole da kaɗanninka dai ne za ka ta da shi ne za ka farawa. To matsalolin suna da yawa saboda na harko sun cancanta da bangaren kuɗi. Yau siyasa duk abin da za ka yi cikinta kuɗi ne za su shiga gaba na harko. Mota ce za ka sama essence a ta yi a ga mutane wajen mitin ne za ka sai ka nemi deplacement da sauransu. Kane ka daure Habibu mai gidan Rashida bai tsaya a baya ba. Na yaba ƙoƙarinta ganin cewa ni da kaina ɗan siyasa ne, kuma ba na fatan aniyata a siyasa matata ta kasa kama min. Don haka ne na ga ya dace, na gayyace ta ta shiga a cikin sha'anin siyasa. a wannan tsari na projen namu na al'umma sai ga shi a cikin yarda Allah tana ta wasu abubuwa waɗanda sun bani mamaki matuƙa a ƙoƙarin da take sosai duka da yake a da ba ta da ra'ayin siyasa ba abin da zan yi da ya huce na kama mata a cikin wannan aniya na taimakawa ko ya kasance a bangaren goyon baya da jari da kuma kayayyaki aiki abin da nake iya yi ne kuma su ne suka zama tilas a gare ni ya yi mata. Materiel eh, quelque chose Wani babban goyon baya da Rashida take samu kuma shine na Muhammad na samu mahaifinta. shi da lokacin da ta sa takara din nan ta faɗa muna mun ka ce to abu ne mai kyau kana iya ta yi mu kuma daidai warware abin da muka iya duk muna kama mata ta huska kamfani zuwa can waje yan uwa inda ta ake kandida din saboda mun san mutane mu ce to a kama mata ta samu ta zama abin da ta yi niyya din in Allah ya yarda kasancewar wannan matar ya tabbatar da sha'awar matasa da mata a harkokin siyasa a ƙasar Nijar. madalla mun saurari wato tarihin rashida na samu wato wulgidan na kadaure eh didi kina sauraron mu eh ina saurari didi kin saurara tare da mu tarihin na rashida shin me eh, zaki cewa a game da na san rashida na san ta na san wake mhm, mhm. Rashida tana da kokari sosai gayyata da harkar mata tana da kokari. Mun san samu ne muna so matasa mata uban kamanta tunda tana da kokari madalla didi muna nan dai tare da ke eh muhammad awal yaya ka ji da tarihin na madama na Kadore rashida eh lallai ta abinda na gane ciki shine mhm. tana da goyon bayan mijinta da iyayenta saboda sun gamso da eh, yadda take tafiyar da al'amurkanta. Mhm. abinda dai zan cewa goyon baya take da shi kenan sun san ta iya ne kenan mhm. sun gamsu da ita kenan sai a felicite gaskiya eh. fatima sahabi ya kika ji da tarihin na rashida na kadaure matashiya ya takara a majalisar dokokin abinda dai na rike ga tarihin rashida shine mhm. kamar yadda ya haɗi goyon baya domin ɗiya mace yau idan za ta shiga siyasa dole sai ta nemi amincewa mijinta in tana da aure da amincewa iyayenta tun da yau idan bakki da goyon bayan su duka duk wanda ya zo nema da hassada wajen ki zai samu nasara me idan kika samu goyon bayan su da addu'arsu to insha Allahu za ki nasara bisa ga abin da kika fuskanta uwaye dole ne in za ki siyasa sai ke take gane su tunda ni ke ga nau tarihi lokacin da na fara siyasa kishin ƙasa na fara mutanen da harko suka so su kawo min adawa daga uwayena suka fara ta aka ce ma'aihina ya ka ta shiga siyasa bayan ragaita menene cikin siyasa tsohona shi da kanshi ne ya ce a'a fatima tun tana yarinya cikin iyana na san da in ma akwai mai yin siyasa ita ce ya ce tun da ta gwada alamu kuma ni na ba ta goyon baya ɗari bisa ɗari bisa ga ta siyasa tunda idan ta sa ma abu gaba to ta san da yana da amfani in bai da amfani ba ta matan kara shi ne kin ga tunnan ni babban abu ne a wurina mhm. kenan surtu mu iya mata kara ka samu vraiment goyon baya na ma'aiwa da na mijinki ka samu albarkar su insha Allah ina ganin cewa ma dai wato anan zan mu tattara amma kahin mai sallama da ku tambaye ta mu ta ƙarshe wani irin shawari ne ke gare ku don ganin cewa matasan da suka ba da kai ga siyasa sun ci gaba da ba da himma don kwato hakkinsu musamman ma mata 'yan siyasa me ya kamata a idan a ƙara musu ƙwarin gwiwa kada su komo baya tunda sun riga sun shiga su ci gaba don su cimma gorinsu to ni abun da dai zan ce parti inda da kwai vraiment matasa da mhm. mata surtout 'yan mata da suka shiga siyasa a rika kullum ba su waye kai surtout formation politique mhm. a rika ba su horo a bangaren siyasa horo a bangaren siyasa domin su san da menene tahiyar siyasa take ciki menene ake jira da su da su yi domin su da kansu su san menene ambition insu kama abubuwan da suke so fala bisa ga harakar su ya ci gaba bisa ga haraka ƙasarsu ta ci gaba jihakku ta ci gaba har ya kai gidan koma ya ci gaba kenan a rika ba su formation na ɗai mace in ta hito ta ce za ta takara ka a yi ya kamata kowa da kowa har mazan har matan sun san da lalle wannan mace tana da hazaka tana da kokari kuma tana da ilimin da za ta tahiyar da abun nan da ta sa gaba to ya kamata a ce kowa ya bata goyon baya ya kamata a ce yau in akwai masu hali da za su iya taimaka ma wannan mace domin ta tahiyar da takararta to su kama mata su kama mata tunda sun san da dai ba dan kanta ba ta yi dan ci gaban ƙasa dan ci gaban 'yan ƙasa ya kamata a ce mace in ta hoto za ta takara fi sibilillahi don Allah don annabi a bar mata hasada an ce mata su ne uwayen gida kenan yau macen nan in baka kama mata ba to ko gidanka ya ragargaje ballantana ƙasa shi ne muke nema fi sibilillahi mace in ta hoto za ta yi a rika kama mata insha Allah Fatima eh hamman awala shin kai menene shawararka a game da wato ba mata 'yan siyasa wanda suka riga suka shiga musamman ma matasa mata da suka shiga siyasa wace irin shawara ke rika da yanzu sun samu kwarin gwiwa sun ci gaba kada su sare su komo baya har su cimma gurin da suke so eh, shawaran da zan ba su mhm. shawara ne yadda cikin tambaya kuma kun ba da shawara saboda kada su ji tsoro kada su katse saboda za su fuskanci abu ne da eh, babu sauƙi cikin wannan tafiya <laughs> kada su yi amfani da maganganun mutane in ka san niyanka ka san yadda kake albarkacin waɗanda suke kusa da ku misali yadda eh, wannan abokiyar muhawara na cikin mm-hmm, studio ta faɗi mm-hmm. albarkan miji da mm-hmm. albarkan iyaye sannan ina gani babu abin da za ka yi tsoro bancin roƙon Allah ya taimaka maka cikin wannan tafiya. Mu kuma in mun zo cikin namu fanni mu matasa ne, kuma cikin AGDP Association de Jeunes Diplomates mata sun yawa ciki. Kuma yadda mata suke kawo suke kokare cikin mu ma dole ne shi mun kama kanmu. Masha Allah. Kenan wannan abu na nuna cewa mace in ta san ta iya tana yi. tana kan gayya haka ne mun gode sosai muhammad awal didi kina sauraron mu mm, mine ne magana ki ta karshe kahin mu tattara shirin <laughs> to magana na na karshe dai ina mm-hmm. ce abu daukan mu lalatan mutane mm-hmm, mm-hmm. in muna siyasa a bari mu dai odola da yin zatan mun sa abun da muke nema in muna siyasa muna sai a bar mu sa hannun mu cikin ci kasa madalla To Madalla Didi mun gode kwarai da gaske Didi Adam Make ita takara ce a ƙarshen jam'iyyar PNDS tarayya. A madadin bakin namu ga baki ɗaya cewa da Fatuma Sahabi ta Front Patriotic Ifrikiya da kuma wato Malam Muhammad na Awal shi kuma na kungiyar matasa masu nazari kan al'amuran siyasa da kuma diplomasiya da kuma Kadir Chombiano da ya tallafa mana a can kan na'ura ga baki ɗaya ni Hawa Usman nake mana sallama sai kuma lokacin shalau amma kahin mu tattara shirin na filin mata mata za ni barin naku da shirin na matso kishi shiri ne wanda yake kawo wayar da kai zuwa ga mata musamman ma wato mata matasa da 'yan mata a cikin annashuwa a kasance lafiya. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Shina? Shina? nuna? Ah, ina yake ne? Ko ina ya shiga? Bari in tawo shi in gani. Kai, Sulayyaka, baka ga mun shina ba? Hajiya wani mutum ne ya zo cikin babbar mota. ya shiga cikin gidanku da wasu leduna baƙaƙe a hannu kuma ya fito da shina suka shiga motar suka bi nan haka. Wani mutum wanda ba babansa ba, wayo Allah na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo ne Allah. Subhanallah. Makwabciya? Makwabciya ina kwana? Lahiya lau. Wai me ke faruwa ne ha? Bar kuka mine ne gaya min me ya faru? Me ya same ki dan Allah? Wani ya sace mini ɗana. Ɗaya ɗayan ɗin nawa. Shinana. A'a, ta kaka, ban gane ba, wani ya sace miki ɗanki. Kina kallon ina kina aikin mi? <laughs> Ina gidan hajiya Hauwa, shugabar mata. Kin san yau ne taron matan jam'iyyar kamun jiki don tarban ziyarar shugaban jam'iyyar. <laughs> Sai na bar shi cikin gida shi kaɗai gaban tele. Yanzu in dawo in neme shi sama da ƙasa ban gan shi ba. Da na fito na tambayi Sule yake ce min wai wani mutum <laughs> ya zo cikin wata mota baka ya tafi da shina ban san ba ma wane ne <laughs> haba ke ko hajara wallahi Allah kin yi sakaci yaya zaki barin dan shekara biyar shi kadai cikin gida kuma wai ki je ban san ma ina ba a lokacin da ake wacce yara goyi a bayan iyayensu ke sai ki ce wai ke ma bar shi ne ma cikin gida shi kadai haba an samu sati biyu yanzu wasu maza cikin wata babban mota suka samu yar uwata akan hanya suka daddake ta kuma suka amshe yaron da ke goye a bayanta ke bugu da ƙari ki ji labarin nan har yanzu ba a san inda suka yi ba da yaron nan. <laughs> na shiga uku, na mutu na lalace, <laughs> ya zan yi, kenan har abada ba na ga ɗana ba. Haba ke ku, kwantar da hankalinki, in Allah ya yarda muna iya samun shi. <laughs> to ta yaya? Duba, ta yi ki ɗauko hotunansa, mu ta yi kwamseriya domin mu sanar da ɓacewar shi. menene amfanin sanar da su kawai kurce-kurcen takarda za su yi ba su iya magance mini wannan kuttun nawa kwarai kuwa za su iya yin wani abu kinga za su sa 'yan sanda cikin gari su yi bincike da kuma akan iyakoki za su binciki duk motocin da za su wuce saboda ma in sun yi kokarin fita da yaron kuma kar mu manta abu mai mahimmancin addininmu mu yi kiran malamai don karatun alkur'ani mai girma insha Allahu shi na zai dawo gida to mu je <laughs> Ina da sa cikin wayata. Hajiya, kin ga ga motar da ta tafi da shi nan ta dawo. Alhamdulillahi, ai mai motan, kanin babansa ne. Kai, na gode Allah. Ke hajara, kanan baban shi sama kanan baban shi kasa To yanzu inda wani ne da ba a sani ba fa to ya shi na. Hmm, makwabciya, wannan shi ake cewa jan kunne. Ai daga yau, na ce daga yau, bana bar ɗan shi kaɗai ba a cikin gida. Ba ke kaɗai ba ce, akwai wasu matan ma da ke barin 'ya'yansu su kaɗai kan titi da rana kai tsaka ko ki ga an aike su sayan wani abu ko ki ga yaran su kadai sun dawo ko za su makaranta to barka dai Allah dai ya tsare gaba Amin, amin gora. Kai, ina kake? Zo maza in saka ka baya, da mi zan ce ma babanka. <laughs> Kin ta yi gida hajiya hawa, shugabar matan kama jiki. Makwabciya, ruwa mini asiri. Kina son ya kore ni daga gidansa ne? Hmm. Kin san da, bai son ina hulɗa da wannan matar. Gaskiya barka ke. Eh, barka Filin mata. Filin mata. Filin mata. Filin mata. Filin mata.